بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نبص خويا الحيد والنبي الأسيرة النبوية بالتيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني كي باب أسمائي صلى الله عليه وسلم باب ليوايا صلى الله عليه وسلم يا نبي محمد náà حديث tàbí tí wọ́n náà sọ́lọ́lá alẹ́sọ́lá عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على كلبي وأنا العاقل رواه البخاري ومسلم جبير اجي مطعم سوچ بي بيوي وغاو اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة اسماء مي بسنة مني بسن انا محمد نجي محمد دا كون ايغا عبد المطلب wani zai tu sunan lokacin lokaci na mula muhammad kima na muhammadu wani zana lita sau da yakin ji bata a dajiyar da na hamdu egoji zai ce waya suna wuce kura na su kwaje ya wuyar da ku a cilatuna ga wa ahmad mige ke ahmadu guda guke guba wa an almahi mige almahi azo ga ke kwalin bin mayo annabi otu ji fasara ga annabi yamhullahu biyal kuf zanato so shaji fi kafirinci ya biyu wata wani wani kafirinci ne ta cikin mukata da rikin ya so maka wani zito ta fi bayan fifiyar kinye maka madina bata kinye saudiya ba wani cikin da miliyan bukin bata ke ne kafirinci ne ya musulmi a yi ya fata a ce da kinji ka kayi na wurare musulunci ba ta gabrinci ya fata da waya na mai muhammadu raya sallallahu alaihi wasallam ngai ma ne almahi da na so fi bayan fifiyayen kafirci cikin mura yanzu fata na kinji fikin abu fata kucewa eto jiyo amma yi nan na yi ba su musulunci na yi sallallahu alaihi wasallam wato waji kiwo kafin tafiya agbàgbèrè ǹdàkọ́ǹdàkọ́ ìgbàkúta wùrọ̀ ewúrọ̀gún ni wato a ti kafin ci ba amma a suke musulunci na loda na wuce ba ta na wani kiyo musulunci kin mutu ya mutuwa ba ta wufe lo kafin ci gawa ga wahannan hashir ni ne ya sunan bobege ga alhashiru bugu watugi sunan na jiro watugi hashiru watugi alimahiru watugi muhammadu watugi ahmadu kwata sunan jiro na jisa ta zutuba ga mi hashiru bicin ba kuma ga ba nan ga wani da ta faki ya mai kwanai hashiru na wani wa'an al'aqib ni ga mai ke yi akibu yi imam muslim una bayani bai daga ba sahaba wuce ko da ga abu musa al'ashari nan ya bayani ko page 75 قال قال 75 الله صلى da عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى يسمي لنا نفسه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم واجب يسنن دشيء واجب سنن دشيء باتي تاچو فقال واجب أنا محمد نجي محمد وأحمد نجي أحمد walmukafi ni ga mai ke mukafi walhashiru ni ga mai hashiru wadda biyu tauba ni ga ya zama ya tuba wadda biyu rahma ni ga mai alabiyar rahma wadda yi da sun labuke abu good sign good ya farko yi gutsu to sun shi fiye farko na yi gutsu na ba na yi na biyu rahma na biyu tauba gambe almukafi to walla buta guda biyu gutsun idi suna gutata mini suna na jadi su ta zo e etiyubona amma idi bayani ga littafi al'imamu na wani kai ce ta yanar sallallahu alaihi wasallam wani manna ta ke na ga sunna ya rayu ya ƙur'an ta ya sun galbe ta ta zuwa hadisi ta zo zai ciyo a gaya siyo da tawayi sunaya a nan sallallahu alaihi wasallam ya ji fahimta ko littafin shi ya wuza na ba su kuma yanzu ya tauyo ya ci rayuwa ya nasu sallallahu alaihi wasallam so a alibi dai suna hutota na sahaba sai wani tsohon hadisi ya imam muslim ganda hadisi ya al-bukhari wala sunan na shi جس لا وتطال حديث انا محمد واحمد يبالي إيه، فصل احمد الله ان الحمد لله نحمده nahmaduhu wa nasta'inuhu da zai goce muhammadu ahmadu mahmudu fata ma na nira ya ji fahimta ko ya zaye bu ya zaye bu zane duba wani zane ji ya gwaya ahmadu wa wa da ahmadu ba ne daji ya soce ahmadu zane ji ya gwaya ne muhammadu fata sunan na ji ma na nira wai don fata ya ce mun wuri وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يجمع ما جاريا كندنا تكو بمبي قريش تجي دلانا من صوت شاوى كيامين كي تكو تشلوانا يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش تجي أجا فيجي مهم مذمم تكو أفي بلانة مذمم مما محمد ميو كيغا ويو قريش تجي بها النبي محمد داني صلى الله عليه وسلم إبوا ديني نمجبين a madaya bayanan maimakon muhammadu ne yi yuna a ga muzamman ki gani ma na muhammadan zai zawon gishe daji a nan alita sama ga alita ke daji a nan ɗuwa wuna ki mai muzamman ba ya zazzargi zadidi a daya ga yi zanen zanen muzamman mu yawa ya zati abi ga yi nina fi kwa nabi muhammadu na kureshi wani zama yi maka musamman maimakon muhammad a ga musamman ya gudun ga ce ma ne muhammad ya amma wa ga juye da sunan naya gala gaskiya zai yi jire jama'i musulmi amma wani ya tafi goro lokacin wajen gaskiya ga tula wallahi tallahi so wa ga wajen addini ya shirya ya yi ya aibu ya gabana a makace shi ya ga tumo annabi sallallahu alaihi wasallam ga as-sadiqul aminu iza eh, gaskiya ko iza amana amma tunno cewa zina ga ga manan shi ran iza eh, amanu Allah wa ta'ala shi zan da lati gojiwa a so da to dukiya bi yi shi e eh, wa amana na tiye bai na amma tunno cewa zina alaina za da to ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga so cewa ba a ga yin nemi tun da yaje zargi na tsoci ayyani, sun na yi musamman ma ni tun na nina na ni kya yau muhammad ne ya yi zai zawon gishe dace ya nan so ke ga wani a ga gaskiya wa jogo ga da guru tuna wallahi tallahi wa ga su yi sadidi ba sadidi jo a sokewa na je finge daya ce lanzagi ibe mai sabaza man bai ji wani fata wuce ji a yi zade da babu amma waje na ga soko ga annabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam waga a yi zade da waga a yi zade da gogo ne ya addini da na babare ina ya gaskiya da na babare mun zoyi tare ya kuma zoyi lobi wani kan da ci wani bawai lo a mai ya zawon gishi kya ga cin goyi wani da ya jiwa to amma yana yanzu ba ga bai jiwo ya bai yi aibu ya yi to kona ta ci goro ke wani gadi na laba wani ne adina laba wani kendo na adina laba na bi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam an bebe yi na wuce azo ge da mana a fai wa ga ala musawu makashi tsahan wacin da amma kokari kokari makashi da ala musawu sai na su ko gunga wula maka wayanin aminci ji eji pata ga kabila ndoru da guda wu alafo biyu da yanu gabe gida na ga ya gindo cha sawayu gai na da a ji ga igu ga dangi na yale kin daga ya ke gaskiya da zo inji gaula zandoro a juna la ya kafu laumata layi to ko zargi ne za zargi ne ba ta wasu majatu kya ga timbo kya ga kama waye jo amma ba buwa ni ifuwa buwa ni ja buwa na ta a ga misali layi zalunci biyu na biyu jigiyar zagi ji wai kuji da da ya ci mai maji gewa ya fi zane maji wai ewa eh, yi zane wujin zagi wai ku fi kata wajen man ya ya zunga mana yana ke da ya ci ga yana wajen na nabi muhammadu ga nan sallallahu alaihi wasallam felo aske ga tula wallahi tallahi gogo yi ji kokari ya sa gaskiya kan doro za gaskiya ji an ya ji za dini ta ci zawan gijo maka ci zai ji a nabi ya ji ma za maza so kullahi ya ji dini na tabiya muhammadu a ci ga tambayo etu muhammadu na gama mota ta tiro eto na zandoro a dajin annabi salatu ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai babu ne ba mai tiye kuniya wani babu kuniyatihi sallallahu alaihi wasallam ke kuniyo adiza ya gaba ba ne ko na yawa ko egiwani ne ya fahimta ko na ga ko a gayi ko ebawani to ajuza ya ga tela ko makaniki mushi lakabi ngai ga lakabi a ga tela yo kafin tuyo kan zuyo eti suna ko na ta zaina mushi gai ga lakabi amma kunya ajuza ya ga abu muhammad babaye muhammad ko ibnu muhammad ko yaji muhammad ko bintu muhammad yaji zagi muhammad ko ummu muhammad na muhammad fatar suna na biya ta ga egiwa ne babawa ne na wuce ga larabawa zai na duniya amma lakabi a ji zaye ce mu ta ci wani wani ma ga gama wani ma a ziki wani gabana ga gabana fata title na yi ga lakabi lakabi ke tici na je layar shi fata da nan gole lakabi wa your excellency daidai gargajiya na shegi ɓata da gai ga lakabi a ji ci ya tuna da wani to babu dana na yawu ba za a nabi dai kuniya nan daga ba ana sayin yi malika wani yi kuku ya yawo ana zini malika zama ji kuku da mai nabi muhammadu bin sallallahu alaihi wasallam amma ya bo kirki bu ta ba ga wani da kila wacce ji za a ganda jabir hegin abdullahi jabir abdullahi na wasu sahaba wuce ko na mai sarawai na ya gwada wuga da bi sallallahu alaihi su da ji ga fundo ce ce ki go ete ya wuce mu ne gai ba za wuce fuce wani go jabir ya gya abdullahi na na bi bin di mai wuce duga waya wajen gai waya waje 'yan su gi wajen kashi wa papa wuga ki ha wupa ya wupa annabi ga kila wacin jiya wajen ga gen su giya yau tudahikuwa wa tudahikuka wa bautan su bautan tula'ibuwa wata tula'ibuka wa zobe mai mutu zobe wani ga babban lugin zagi gutani ba mai wasa da ya yi gaben da yi caji biya su a zakan yi wani adi da dama da ya biya biya wuce ya na la undi zaba ko a ji kula mai tarbiya yi da wani annabi ga ta so ci albarku da yawon jihar abdullahi to wudan nitsa ji ladisin na benin ga to abu huraira wasu ma ga anabi sallallahu alaihi wasallam ga tasammaw bismi wala taqannaw bi kunyati sunna na shi tiriye na ya musulmi ne ya sunna wuce me ya amadu me ya muhammad me ya mukaffi me ya mayi me ya hashiru me ya nabi eh no ya nabi to yi wasu ibn wadaga la nabiya ba'adi annabi da ba be zuman ba bugu zan da ka faga annabi ka zamu ya to amma wala wala taqnu wala taqnu bi kunyati e ga zozo yesu na ne ye kunya da ma bi ma'ana abul kasim ate me biyo ibn hadisi bi gani ga ba kasim bando cin ga zan duro ga yi wali mai yawo mabiyana wani ba bai kasim ba mutu ga yi babai kasimu gato igayen abul kasimu ma amma sun namiji fata yayo yayo hadisun nan da muhimmanci sanar hadisun al-bukhari ba sai babu ne ba zai ciye jiye na karfacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kula ba su ko ya bin babu wucin amma ya bibi ya bebe hadisi ni iligba mini mugu وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا براء ويجي عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم وعفه مستغزان دور فسكا وأحسنه خلقا أشلغا umarge ga zandore bayan firayen alita bu Allahu akaba. ba musassa fuska bagun-bagun shi pata ma adayin zai tsage kuna adayin zai sakuna ego o sakun yawa bici o sakun yawa na kakwace o sakun yawa uh-oh yiriyan falala na tsoci ke tura bai yi na dauna uga yi shi zawon gijo uga zandoro ilimi uga zandoro ya da su ko a shiga gatto na kafaci ma wajen halittar doro Allah akbar laisa bitawil alba'in wala bil qasim annabi zai wuba kwaraina kuma ke ji za ku kurgiya ngole ya isa gumi amma ga wani wupare ngole ya isa dawa wani kukurugiwa isa ke dawa wupa ya aibuwa kuma ke jikin wani kukurugiya ga wani gbagbana hadisi ya al-imam al-buhari duga su koya da ci gaba hadisi na jike ji annabi ne nan sallallahu alaihi wa sallam Allah akbar ila hadisi ya karshe ba ile biyar wa ba ke bi hadisi gutai ibn hadisi tsakaniya gutsu gaye na ji annabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam eshi eshimir gutsu an ce bayan nan ba na littafi bebe yi nan gaya hadisiyar abu juhaifa rabbi allahu anhu gam ga akhadtu bi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa wadatuha ala waji sahaba mu ci kwanan ne ga abu juhaifa nan ga mu biya gwaya nabi muhammadu go sallallahu alaihi wasallam ya gwa albarka ko je wuce wula te fuska wai eva wai fa idha hiya abrad min as-salj wa atwab ra'ihatan min al-misk ga ya gwa nabi na go te fo wuce na ya ku wace kankara e gufi ko ga kankara a ce ga ga e kanan fewo gugwana wace kai al-miski wace kai tulare ne ya yi almisikina hadisi wani albuhari na ta zuna na dai wugwa ga izadda bugge ko na ka kwace ba na a'a wato ga kama a jaga su kwata bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wala zan doro le cin ya na zan daga sa sara yi shi ku e gwanin mutu kafirin na annabi dina gaje da bayanan ɗayan da labai kafin rigai lotunguro tu ɓata da muka haji ha bayan mansura fakiya mai da rumba na gaya na tare to kafin yau ebuwa na biyu da mutum da bayan ebo da sokuta magaza ndoro na beije bi ara da ji kiyama na alogani da wai za ndoro lo biyu ya na dini ndoro wata ci wani wasu gure wa agwa agwa annabi muhammadu wa gannaga qur'an wa gannaga sallallahu alaihi wasallam gabba su ko hadisi na shike tiye jiya na karbacha da bi sallallahu alaihi wasallam wannan ya bebe biyu ce bi gani da bojin jawabanci hadisi na je ubaya boji na ji su ko tu tatu wala so ci bi as-salatu gani bi ci ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi aziki yi sa galbe tullo galbe ga ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله